Hello class, good morning. Kafin mu ci da sabon darasi, ina son wani cikinku ya faɗi man me ake nufi da kafinta. Tofa, alisa da kai tambaye ni don wallahi ban sani ba. Jatau. Na'am malam. Kana wani gefe da kai. Faɗa mana what is kafinta. Malam ban sani ba. Kana bin dabin da koya muku a banza baka iya ba? wallahi idan maka faɗi ba sai na maka bulala sittin ku ta mele sai sai ka ce wanda yin zina fara in ji eh kafin ta isa man buɗe ka da hama buga da ƙusa katakon ku danna subscribe sai ku danna alamar ƙararrawa in samun su da zarar mu tsora. Al'ummar Hausa